sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yakin da ake yi tsakanin janar-janar ɗin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a Sudan ya bazu zuwa wasu biranen ƙasar Sudan ta kudu wadda ita ma yaƙi ya ɗaiɗaita a cewar shaidun gani da ido jiya Juma'a. wanda hakan ke janyo matukar damuwa kan makomar dubban mutanen da suka tsere daga tashin hankalin a yankin darfur faɗan da aka yi a sassa da dama na yankin yamma na ɗaya daga cikin mafiya muni tun bayan tashin hankalin da ya ɓarke a ranar sha biyar ga watan afrilu tsakanin sojojin sudan ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah burhan da mayakan sa kai ƙarƙashin jagorancin janar muhammad hamdan dagalo a shirye kungiyar kasashen yammacin afirka take ta tura sojoji su fafata da sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar niger muddin diplomasiya ta gaza a cewar kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na kungiyar ta ecowas abdul fatau musa a shirye muke muje duk lokacin da aka ba da umarnin hakan a cewar sa ya kara da cewa tuni ma aka yanke shawara kan ranar da za a shiga wadda ba za mu bayyana ba to amma duk da haka shugabannin ecowas sun fi son amfani da kalaman diplomasiya fiye da gurnanin yaƙi ya ce mai yiwuwa su tura wata tawagar diplomasiya zuwa birnin ya mai asabar din nan tashin hankali ya barke a wasu ƙauyuka da ke can wani lungu na kudu maso yammacin jamhuriyar nijar inda farar hula akalla 28 suka rasa rayukansu. a cewar wasu majoyin da suka yi bayani ma kafar labarai ta afp jiya jama'a zuwa yanzu mun samu gawarwaki 28 to amma adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa abinda wani babban jami'in gwamnati da ke yankin tilabiri mai makwabtaka da ƙasar mali ya gaya ma afp kenan ya ƙara da cewa ruwan kogin niger ya tafi da wasu gawarwakin To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma shiri na nan tafi na yiwuwar kwasar sojojin Amurka daga jamhuriyar Nijar. ko da yake wani babban janar ɗin amurka ya ce sai nan da wasu kwanaki a iya yanke duk wata shawara ta ƙarshe kwamandan rundunar sojin saman amurka a turai da afirka ya gaya ma manema labarai zai jima'a cewa su na kan shirin fuskantar wasu al'amura waɗanda ka tilasta sojojin amurka wajen dubu ɗaya da ɗari barin sansanonin nasu biyu waɗanda suka kasance masu matuƙar muhimmanci wajen yaƙar ta'addanci da amurka ke yi za mu kasance a shirye saboda abin da ka faru a cewar janar james haka a yayin wata hira da kungiyar masu yada labarai kan harkokin soji. Ministan harkokin wajen Iran jiya Juma'a ya gana da yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman a matsayin ɗaya daga cikin dalilansa na kai ziyara masarautar wata alamar da ke nuna yadda ƙasashen biyu ke ƙoƙarin sassauta zaman tsakaninsu bayan shekara da shekaru da suka yi suna gaba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa jihar Naija inda aka samu hasarar rayukan wasu zaratan sojojin Najeriya da kuma mabambanta ra'ayoyi da ya biyo bayan hatsarin wani jirgin saman sojojin saman najeriya da ya ɗebo mayakan da suka ji rauni a fafatawar da dakarun ke yi da 'yan bindiga daɗi a jihar ta naija har boko haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an bani wannan report to idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin sai ce a sake zuwa a ah, abin da sun bindige wannan jirgin sana zuwa gaya muna waya trashi ne tana da zan waya da wannan maganar ko wuyi mai mashi yawa shine ya fata wai wani ya buge shi ba duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne

muna ganin zaman lafiya shina ƙara ƙaurace muna a ce dan bindiga wanda an san shi an san mazamni ne an san ayyuka na yi an san kuma inda yaka kara kaina a ce ya yi kwanton bauna ga jami'an tsaro kusan 20 da wani abu akwai kungiyoyi kamar na boko haram da sun ka kafa tuta a wajen to kaga wannan ya canza tunaninmu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kamar yadda ya kamata kamar yadda yake so ya ya mutsa rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya ya wace ta shi gwamna da ya ce bai yadda harbo shi aka yi ba da bakinsa kuma ya yadda cewa akwai 'yan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokinsu tare Madalla aika aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Neja na ƙarin zafi inda a wannan mako kwanaki biyu a jere yan bindigar suka halaka wasu zaratan sojojin najeriya sama da ashirin Mustapha Nasiru Batsari wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja ya aiko da wannan rahoto. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan bauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin rafi da kuma wushishi duk a jihar Niger. A daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana 'yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin Kano da ya buƙaci a ya sunan shi ya ce a cikin dare wayewar garin safiyar litinin dinnan yan bindigar sun hallaka sojoji goma sha uku yayin da tsakiyar ranar litinin dinnan kuma suka hallaka wasu sojojin guda takwas. Guda ashirin da ɗaya kenan ga goma sha uku ga takwas. Kuma duk a yanayi na kwanton bauna. Duk a wannan yanayi na kwanton bauna. Sani Adamu na ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da waɗannan 'yan bindiga a ƙauyen kundu da ke dab da garin na zingeru har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi. ne sakamakon haduwa da muka yi da bandits shine wurin inda ake musayan wuta shine bude ya kama mu hannu ya karya mu hannu. kun ga barayin nan kun tada tada su ne. eh mun ga su ido da ido duk kwamandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin duka kwamandojin sojojin. duka kwamandojin sojojin. garba kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti gwamnati ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Da mu aka soke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya don yana mai tabbatar maka da cewa asibitin muka kwana. To ne kuke so hukuma ta yi? Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro. Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zangeru ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari. Su kasan ne dama sun riga sun san cikin daji su ko sojoji baƙi ne a wurin nan kuma gashi ana ruwa ga duhu su ba za su su iya sanin wurin boyon barayi ba. Shugaban karamar hukumar rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru ga abin da yake cewa. Wa'innan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu wanda kuma suka jikata cikin sojojin da 'yan banga Allah ya ba su lafiya wannan kuma ibtila'i Allah ya kawo mana karshen shi da wuri. Daga bisani dai wani jirgin helikwafta na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda ashirin da daya a ciki akwai mai mukamin manjo da kuma mai mukamin kaftin. To ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wani jirgin ta mai saukar ungulu samfurin MI-717 ya yi hatsari a jihar ta Neja bayan da ya ɗebo wasu daga cikin dakarun da suka samu raunuka. Kakakin hedikwatar rundunar sojan saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya shaida mana cewar jirgin wanda ya taso daga zungeru a jihar taneja na kan hanyarsa zuwa jihar kaduna yayin da ya samu hatsarin a cikin daji ko da ke daga baya an yi ta samun rahotannin da ke cin karo da juna alal misali shugaban karamar hukumar shiroro yankin da wannan jirgi hatsari Akilu Isiyaku kukuta, ya ce 'yan bindiga ne suka harbo wannan jirgi. Kasan inda lamarin yake ciki, kasan mu a yanzu dai muna yi aiki da rahoton da mutanenmu suka bamu ne da zama a ƙauyukan. Tun da su muke wakilta a wurin. Ba wanda rahoton da ko gwamnati ko wani abu ya ta ka ɗauko shi mu ce mu da ita zan mu yi amfani ba. Mu muka san da muke ji. A takaice mutanen nan na na a wurin har Boko Haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an bani wannan rahoton. To kuwa sun kafa tuta wannan yankin sai ga ce a sake zuwa a ce a bin sun bindige wannan jirgin sana zuwa gaya muna waya crash ne kana ga zan waya da wannan maganar sai ga ne suka yi kwantan bauna da suka ganga tana zuwa kamar tana gani zata zo ta wurin su ne kuma ba wai zata zo ta wurin su bane amma da suka yi kwantan bauna tun da jirgin ya wuto da daidai ta bangaren ita ma jirgin na hankali ta kwantan ba tun da ba dalilin da aka ta kai ta kenan ba tun da sun da suka gani kawai suka nufa mutu da tun da suna da kayayyaki da yadda zaton da bomb su tashi a wannan yankin shiroro ai ya wuce adadi wallahi. dai kuma gwamnan jihar Neja Honorable Umar Muhammad Bago ya ce sam wannan jirgi ba har shi aka yi ba. jirgin nan ba jirgin yaki ba ne jirgi ne na daukan abubuwa helicopter ne kuma ya zo ne dauka gawakin sojoji da aka kashe a kasan zungeru bayan ya tashi daga zungeru ko nauyi mai mashi yawa shine ya fata wai wani ya buge shi ba duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne to ko me masu sharhi ke cewa akan haka Farfesa Muhammad Tukur Baba masanin tsaro ne. Gaskiya shi abin da ciyaman na wannan karamar hukuma ne ke faɗa akwai abin kamawa a ciki. Akalla na cewa mutanen nan suna dajin nan sun kafa tuta kuma su karamar hukuma ta samu wannan bayani ne daga su mutanen da ke zaune a ƙauyukan nan a wannan dajujjukan da suka nuna lalle cewa suna nan akwai ƙungiyoyi kamar na Boko Haram da sun ka kafa tuta a wajen. To kaga wannan ya canza tunaninmu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kamar yadda ya kamata kamar yadda yake so ya ya mutsa rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya ya wace ta don haka za mu koma da cewa ya kamata a ba duk wani abin da ake yi na abin nan na tsaro a fuskanci waɗannan mutane a dakile su a cikin lokaci takaitacce yadda mutane za su koma rayuwarsu na zaman lafiya sannan kuma a ci gaba da yunkuri na raya kasa ta hanyar tattalin arziki ta hanyar ci gaba da sauran abubuwa to kaga kamar irin wannan a ce ana da irin wannan a ƙasarmu sannan hukumominmu da shugabannin ƙasa za su ma yi tunani za su ma yi tunani kaiwa wasu farmaki wai ba su demokradiyya mu ba shi muke yi ba demokradiyya na a ƙasar nan sannan wai za mu je wani waje mu kai musu farmaki a nan kuma ga irin waɗannan abubuwa da muke fama da su mutane mutane ne da ba su da kayayyakin eh, suna da kayayyakin aiki amma ba su da horo ba su da tsari ba su da shiri na jami'an tsaro na wannan ƙasa ya kamata gwamnati su sake tunani wannan abin fa shi ne bature ke cewa existential threat wannan abin nan barazana ne zai kawo ga rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya don haka in muna so wannan ƙasa ta rayu a cikin haka ya kamata shugabannin su yi wani abu a kai har da haka za mu ce inna lillahi kenan ga wannan abin da ya faru abin takaici ne na kwarai da gaske abin yin kuka ne gare shi da kuma fata su shugabanninmu za a gaya musu gaskiyan abin ba tare da an ɓoye wani bayanin asiri ba a gefe guda kuma ga abin da mai sharhi kan al'amuran yau da kullum farfesa faruk bibi faruk na jami'ar abuja ke cewa a gaskiyar magana tabbatar da me ya faru da faduwar jirgi yana dan daukar lokaci kafin a iya bincike saboda shi jirgi yana da wato abubuwan da suke wato rikodin duk abin da yake ciki da inda ya eh, maganganun da ake da shi da kuma abubuwan da suka faru da shi a lokacin da yake tafiya to idan ba wannan na'urar aka samu da take da wato daukan duk wannan sautuna da yake ciki ba ba za a iya fitowa a tabbatar a hukunce cewa ga abin da ya samu wannan jirgi ba sai dai a irin wannan takaddama da ake yi za a iya bincike a ga cewa na farko dai me ya kai jirgin wannan wurin an neme shi ne ko kuma kawai a hanya zuwa wani wuri ne ya samu kansa a cikin wannan yanayi ya faɗi na biyu za a iya bincika a ce to me ake yi a wannan wurin shi gwamna da ya ce bai yarda harbo shi aka yi ba da bakinsa kuma ya yadda cewa akwai 'yan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokinsu tare da wanda suke haƙan ma'adinai na eh, abin nan gwal da sauransu da kuma masu satan shanu ko kuma masu eh, sata shanun jama'a cewa ana ma kwasan ma'adanan nan ne yanzu a ɗora a kan shanu 200-300 a yi inda za a yi da su a je a kwasa. A cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya jihar Sokoto, Bashiru Altine Guyawa Isa, na cewar wani al'amari fa abin takaici ne. Wato al'amura yadda suka kasance ko suke faruwa eh, wannan ƙasa na waɗannan al'amura na 'yan bindiga abin haushi ne takaici mala Hassan. Al'amura ne waɗanda koyaushe yiwuwar 'yan Najeriya suna ƙara kariya. Koyaushe fata ainihin tana ƙara dushe muna. Muna ganin zaman lahiya shi na ƙara ƙaurace muna. A ce ɗan bindiga wanda an san shi an san mazamni ne an san ayyuka na yi an san kuma inda yaka kara kaina a ce ya yi kwanton ɓauna ga jami'an tsaro kusa kusan 20 da wani abu da horon hula da ainihin jami'an sa kai domin kare al'umma ai kaga abu ne wanda yake cewa idan da wata ƙasa ce wadda ta sa abin da tsaron da ba da muhimmanci ga tsaron da ɗaukar tsaron al'ummar da muhimmanci babu shakka cikin wannan lokaci da yanzu an kaɗu kuma da yanzu ana gudanar da tarurruka da yanzu an fantsama kuma an lalabo waɗanda sun kai wannan abu amma wannan ba shine farko ba kuma wannan ba shine ƙarshe ba amma babban takaici daga cikin al'amari da irin yadda jami'an tsaro suka yi taron sokoto shekaran jiya suka tabbatar da ainihin ana samun ci gaba kuma tsaron kina samuwa ba a yi awa 24 ba haka ta faru to ai kaga al'amari ne kuma wanda za a ƙara duba maganganunsu ko kaki ko kaso dole ka ce da sake basharu altine guyawa isa Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. zuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Taimaka gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a kashi na biyu na cikin shirin da ɗan gari a inda za mu ci gaba da kawo muku tarihin garin cikin. a shiri da ya gabata kun ji yadda alhaji isaac ibrahim galadiman cikin. ya bayyana wa abokan aiki hafsat shehu cikin. da kuma musa adamu gulbala yadda garin cikin ta fara samuwa da yadda ta fara haɓaka har kuma irin yadda ta girman ta haɓakan da yadda mazaunanta suka sami wuri da kuma irin ƙabilun da suka fara zama a garin ta cikin. yau Garadima zai ci gaba da kamana tarihin na riga rigacikun ta yadda har rigacikun ɗin ta zama rigacikun ɗin a yanzu wadda take ɗaya daga cikin garuruwa da ke jingina da garin Kaduna wato a cikin karamar hukumar Igabin da ke jihar Kaduna. Garadima ya fara bamu bayani ne ta yadda garin rigacikun ta fara samun sarkinta na farko wanda ya jagoranci al'umman mazaunan garin na rigacikun. Daga nan zama ba zai yiwu ba sai da shugabanci na sarauta. mai martaba sarkin zazzau na wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai shiga jagoransu sarauta sarkin filanin riga cikin. To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a. Sai suka ga kawai su sarautar masu suna kyamanci. Ga su kuma malamai ne masana mm, mm, littattafai sosai gwargwadon iko dukansu. Allah ba su sani gwargwado. sai suka suka abin suka ƙyamaci abin to daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin na wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka naɗo wani haɓe shi aka cewa shi ne zai sarautan filanin riga cikin daga nan halin su aka aiko su je su tare shi bayan sallar asar zai shigo gari zai su yi mishi mubara mubara to sun ce tafi sun tsare shi kamar abin kirki to daga nan hankali ta shi duka lokacin a filatancin ne sosai suka kwafi shi a kan doki suka batsa-batsa da jama'a ta gana shi kowane suka ranta a nakali. kenan ba su yarda da shi sarki ba kwata-kwata eh, kin gane eh. ya koma sai kafin da dawowansu a nan zaure sai aka nada aka rubuta takarda shi ibrahim kenan zai tawaga da yan shi duka gaba ɗaya. Mm. aka rubuta takarda aka sa a gwangwala lokacin a gwangwala ake sawa sai a ɗaura na ɗaura an ka tsaga gwangwala sai a ɗaura na ɗaura na aka daure mm. sai aka yi mata godiya siddi mm. wata me zimma nan da nan sai gashi a zaria ya je kai jafi wajen sau uku sannan fadawa dogari suka taho suka tare shi tunda yana riƙe da takarda an san dama wannan al'ada ne irin namu na musulmi wanda in ya zo an san dai magana ne kawo shi daga wasiƙa saƙo ne daga wasu jama'a zuwa ga sarki aka karɓe shi ya sauka aje aka ba sarki takarda ce to ai dama ya umarce su cewa su kawo wanda za a naɗa su wanda zai zama sarkin filanin riga cikin to sannan aka ce sosai su je su kawo wanda zai sarauta wanda zai wanda za su naɗa shi shine aka tura abdul abdulrazaki shine babban shi shine wanda ya haifi su galadima hari su azumi su um, alhaji sambo eh, alhaji inuwa wanda na faɗi miki kaɗan daga cikin wanda na san su kenan wanda ainihin 'ya'yan shi ne shi ya haifa to shine ya soma aka soma na shi sarki sarkin filani daga cikin daga nan ya tsufa lokacin da ya tsufa sai ya ce shi ba zai zauna a cikin yara ba kin gane sai ya tashi sai ya koma na can wajen rigage a ruga tun daga nan tun daga tsallaken dogo lokacin da ya ba dogon tun daga nan har na duka rugagen filani riga cikin ne shikenan ya ce ba zai zauna a nan ba sai ya tashi sai ya koma can to daga can ne Allah ya karɓi rayuwan shi aka ɗauko shi a cakwa aka zana ilin shi a nan gidan shi ga gidan shi nan to shi aka dawo da shi nan gidan aka yi zana ilin shi daga nan shi ne sai aka naɗa sarkin fulani ibrahim shi ne ya haifi sarki ya haifi abdullahi ya haifi um, madaki adamu kin gane ko to lokacin duk dai ba a sauta mu ina ga miki eh. shi ya haifi ma daki eh. ya haifi mm, abdullahi abdullahi shine gaba da ma daki eh. to sannan shine sai aka nada shine sarki yana nan yana rike da sarauta sai Allah ya kawo lokacin da za a shimfiɗa dogo wannan dogo gashi na jirgi hanyar jirgi sai aka yi sabon gari wannan hayi lokacin da dauji ne wurin gaba daya dauji ne to sai aka yi sabon gari to a lokacin nan sai aka yi waɗannan gidaje na lokacin ana aikin dogo nan jama'a sun samu sai aka yi anguwar lebura shine sabon gari nan aka yi sabon gari to daga nan sai shi ibrahim sai ya sauka daga cikin sarauta na sarkin fulani sai naɗaɗɗen shi ya bashi ana ce da shi musa ya ce je sabon gari ya zauna shi ne aka yi wannan gida na wannan gida wannan gidan sarki ga nan wanda yake a yanzu ya zauna a nan to shi yake duk wanda yake neman eh, karatu na ilimi ya zo wajen shi amma fannin wajen sarauta ya je wajen ɗan shi a sarkin filanin sabon gari a can ahayi to kin ji asalin yadda aka ci gaba da zama kenan har zuwa yau halin da muke ciki yanzu sarakuna nawa kenan aka yi a garin rigacikun tarihi ya daga wannan lokacin eh. to akwai sarki abdurraziki akwai sarki eh, um, ibrahim akwai sarki musa akwai sarki abdullahi akwai sarki jafaru akwai sarki ibrahim ɗan ma shi ma sarki ne akwai sarki ibrahim akwai sarki alhaji gara su ne a yanzu har da muke ciki muna tare da su a yanzu amma wa'annan da na faɗi miki eh. rayuwar ƙare ba su a duniya eh, eh ainihin tarihi ne dai na ga miki to akwai sarki alhaji garba akwai sarki akwai sarki rufa'i alhaji garba akwai sarki rufa'i yanzu sarkin da ke kujerar mulki shine na nawa ke sarakuna biyu ne a yanzu eh. da sarkin sabon gari da sarkin tsohon gari. Kenan yanzu riga cikin ɗin biyu ne kenan. Eh shi ne na jami'a akwai sabon gari can shine sarki Alhaji Garba. Eh. Akwai tsohon gari shine sarki Rufa'i. Yanzu kenan an yi sarakuna tara kenan a garin riga cikin. Madalla ainihin garin cikin. Hmm. Eh. <laughs> Wani sarki ne ya fi daɗewa a kujerar mulki? To gaskiya kin ga dai nan sarki Jafaru ba su ne. ya bar ya sauka ne saboda mm, manyanta ya bar ma sarki alhaji garba ɗan shi da ya haifa shi kuma sarki ibrahim shi ma ba ya rasu ba ne sai ya bar ma shi ma ɗan shi musa daga nan da madaki adamu da mm, galadima hari da ɗan galadima ibrahim an taɓa yin yaƙi a garin gacikon To alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ba a taɓa yaƙi ba amma an yi wani tajin tajin a wani lokaci amma wanda yake bai kai ya kawo da har zai tare jama'a ba an yi wannan rigingimu amma abin da ya shafi rigingimun da aka yi mm. a Kaduna ne shine ta shafi har nan kin gane ko a wannan farko farkon amma tun daga lokacin nan hakikanin gaskiyar magana ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki sai dai abin da ba a ba amma dai a ce gashi an fito na fito da makamai aka ana yi Allah ya sauke wannan abin. Wace sana'a mutanen rigacikun suka gada tun zamanin kakanni da iyaye? To alhamdulillahi rigacikun muna da mahauta su ne asalin mahauta gidan um, um, um, alhaji ulu akwai kankadi kankaɗi gidan shi babban gida ne gari guda ne hira da jama'a da duk galibi sun tashi sun koma kawo ne shine nake son faɗi miki asalin mahautar riga ciko tabbas daga su zuwa 'ya'yansu zuwa jikoki shine dai sana'ar da aka gada tun yayi da kakanni kawa eh, da kiwo filani kenan da noma kin gane ai akwai ɗaya daga ciki wanda na gaya miki shi cikin tawagan wannan gida mm. shi ana ce mashi ma sarkin noma ne Eh, sarkin noma um, kwasau eh. da na faɗi amma ainihin sunan sarkin noma shehu sunan shehu ne na littafi amma sarkin noma kwaso ake kiran shi wanda yake mutane ya fi fice in kika faɗa ka da yawa sun san shi a haka ne. Masu karin magana dai na cewa suna zanen dutse shin ko ta yaya wannan gari ya samo asalin sunansa rigacikun? Alhamdulillah yanda aka naɗa ma wannan gari riga cikin suna zaune a can tsallake na hayin wannan rafi da suka yi rigage ana yin wani abu ana ce da shi cikui cikui waɗin da yawa san shi wani abinci ne wanda wanda ake toyawa na game da dabbobi ake eh, nono to filani sun san yadda suke saffara shi suka eh, juya shi yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui riga cikun sau cikui cikui shi ne ainihin rigacikun sunan rigacikun kenan ta nan ka samu ainihin suna ne na filani Godiya ta musamman ga Galadima garin rigacikun Alhaji Isaac Ibrahim Galadima da kuma abokan aiki wai da suka yi hidiman ɗauko mana hiran wato Musa Adamu Gulbala da Hafsat Shehu Rigacikun wadda suka wakilci gidan rediyo nagarta domin yin wannan hira. Wannan shiri, kamar da kuka sani shiri ne da ke zuwa maku da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke Kaduna, Najeriya da kuma sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka da ke Washington DC. A madadin dukkaninsu, Nasiru Yakubu Binne da ke mana fatan alkhairi a kasance lafiya. Ka Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.